كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم mutane sun kasance al'umma ɗaya suna haɗe akan shirya akan addinin babansu adam har zuwa lokacin da shaidanu suka batar da su sai suka yi saɓani aka samu mumini da kafiri saboda haka Allah ya aiko manzanni suna bushara ga masu imani da da'a da abin da Allah ya tanadar masu na rahama sannan kuma suna gargaɗi ga kafirai da abin da Allah ya tanadar masu na azaba mai tsanani ya saukarwa manzanninsa da littattafai waɗanda suka ƙunshi gaskiyar da ba shakka a cikinta saboda su yi wa mutane hukunci akan abin da suka yi saɓani a cikinsa ba waɗanda suka yi saɓani a cikin attaura sai waɗanda suke da iliminta daga cikin yahudawa bayan hujjojin Allah akan cewa gaskiya ce daga wurinsa sun zo masu wanda bai kamata su saɓa ba sun saɓa ne saboda zalunci daga gare su don haka Allah ya datar da manzanni zuwa ga sanin shirya daga bata da izininsa da ikonsa Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki miƙaƙe wanda babu karkata a cikinsa wanda shine hanyar imani